الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك يوم أكروا نبي إني من سلم على الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهد وأولنا وني na lahadi sha takwas ko ko sha tara ga watan sha'aban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin shek abubakar mahmud gumi wanda aka fi sani da masjidun rabi'a a cikin garin Gusau a jihar Zamfara. A dazu mun gabatar da takarda ta farko cikin jerin gwanin waɗannan takardu da ake gabatarwa ga taron jama'ar 'yan uwa malamai da kuma limamai na masallatai waɗanda suke gabatar da tafsirai a cikin watan Ramadani mai albarka wanda muke gab da shigarsa da ikon Allah don ƙara samun fahimta da ƙaratar juna da ilimi da kuma sanin makamar aiki a tsakaninmu da junanmu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jan gora cikin wannan abu da za mu gabatar ya samu faɗi daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai ba tare da jan lokaci ba wannan takardatawa takenta shine ahammiyatu fahmil qur'anil karim fi hayatil Musulmi. mahimmancin fahimtar alƙur'ani mai girma kuma fahimta ta ƙwarai ga dukkanin musulmi baki ɗayansu da haka da farko bayan bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim fa hadhihi waraqatun muqaddama wannan takarda ce a bar gabatarwa ko ka ce muqaddama ko muqaddima duk wanda ka faɗa a larabci ya inganta muqaddama ismul maf'ul muqaddima ismul fa'il wacce za a gabatar ko wacce za ta gabatar da kanta da kanta dangane da bayanan da ta kunsa takenta shine ahammiyatu fahmil qur'anil karim fi hayatil muslimin لمجموعة من الدعاة وأئمة المساجد التابعة لجماعة إزالة البدع وإقامة السنة بالتنسيق مع لجنة منبر السنة فرع ولاية زمطرة شمال نيجيريا بقلم طالب العلم الشرعي أخوكم في الله لون أبو بكر شعيب المحاضر بكلية أمين كانو للشريعة والقانون قسم علوم القرآن بولاية كانو شمال نيجيريا التاريخ 1439 هجرة الموافق 2018 ميلادي aqulu wa billahi asta'in da farko muna neman taimako ga Allah subhanahu wata'ala inna ahammiyata fahmi alqur'ani alazim lada kulli muslim hakika mahimmancin fahimtar alqur'ani mai girma a wajen kowane musulmi la taqillu an ahammiyati al-akli wa shurubi. bai yi ƙasa ba da mahimmancin abinci da abin sha duk ɗan adam in ka tambaye shi mahimmancin abinci da abin sha ga rayuwar ɗan adam ya san shi baya bukatar sai kai masa bayani to yadda ka san mahimmancin abinci da abin sha mahimmanci ne mai matuƙar tasiri wanda ba zai yi a rayu ba babu shi to haka nan fahimtar alƙur'ani mai girma mahimmancinsa ya kai haka abu ne wanda rayuwa ba ta yiwa sai da shi in dai ana nufin rayuwa rayuwa mai albarka ba rayuwa irin ta dabbobi ba rayuwa irin ta mutane to ba yadda za a yi mutane su rayu rayuwa ta mutuntaka ba tare da sun fahimci littafin Allah mai girma ba iz bihi yahya ruhu kama yahya al bil akli wash-shurbi domin da fahimta alqur'ani ne ran dan adam yake rayuwa kamar yadda da ci da sha gangar jiki ita kuma take rayuwa wanda shi ɗan adam an gina shi ne da abu guda biyu an gina shi da jiki da kuma me rai jiki shi kaɗai ba rai ba zai rayu ba kamar yadda rai shi kaɗai kuma babu jiki shi ma babu rayuwa dole sai an haɗa biyun sannan ake samun mutum kuma ake samun rayuwa an gane ko to da haka kowanne daga cikin ɓangarorin guda biyu kuma akwai abincinsa jiki akwai abincinsa rai ma akwai abincinsa da za a tambaye ka wanne ya fi mahimmanci to rai ya fi gangar jiki mahimmanci domin shi gangar jiki amfaninsa shine ya haɓaka rai ta yadda ran nan zai je rayuwa mai albarka shi yasa za ku ga idan mutum ya mutu gangar jikinsa ƙololuwan makurarta shine a kai ta ina kabari abin ne daga nan gangar jiki amfaninta ya ƙare to amma shi kuma rai yana nan amfaninsa yana nan shine in gangar jikin ya taimaka wajen rai ya rayu rayuwa mai albarka gwargwadon fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga fahimtar magabata na kwarai to sai ran nan ya tafi ya je ya ci gaba da rayuwa a cikin aljanna kamar yadda in kuma aka samu kishiyar haka to sai gangar jiki ta zauna a cikin kabari a yi ta mata azaba rai kuma a tafi da shi gidan wuta shi ma can aje a yi ta azabtar da shi Allah ya tsare mu wa hayatu ruh anfa'u min hayatil jasad rayuwar rai ta fi amfani sama da rayuwar mai gangar jiki qala sha'ir wani mawaki yake cewa ya amiral jismi kam tas'ali khidmatihi wa tabdhulu al-wus'a fi ma fihi khusranu aqbil 'ala an-nafs wastakmil fada'ilahu fa anta bi ruhi la bil jismi insanu yace ya amiral jismi ya kai mai raya gangar jiki kam tas'ali khidmatihi sau da yawa kana ta wahala dan kai wa jikinka hidima a ci abinci mai kyau a kwanta a makwanci mai kyau a shafa mai kyau a sa tufafi mai kyau duk wannan hidima ce game gangar jiki wa tabzulul wasu fi ma fihi khusran kana ta bayar da kokari da dukiya mai yawa cikin abin da ƙarshe dai hasararsa za ka yi domin duk ginin da kai wa jikinka da an zara ranka wannan ginin na jiki ya zama me ya zama abincin tsutsa dukkan jiki ƙarshensa shine ya zama abincin me tsutsa to kenan kaga ƙarshe a iya cewa hasara ce in dai jikin kaɗai aka gina ba a gina wani abu ba bayan shi domin ƙarshe tsutsa ka tanadar wa abinci da haka sai ce aqbil ala nafsi ka dawo ka lura da zuciya da rai wastakmil fada'ilahu ka cika falalolinta ta imani da fahimtar zancen ubangiji da kokarin yin aiki da shi fa anta ruhi domin kai da ranka ne insanin kake zamowa cikakken mutum labil jismi ba da gangar jikinka ba mutum yana zamowa cikakken mutum ne in me in ransa ya zamo mai imani mai amfani mai aiki na kwarai don haka Allah baya kallon gangan jiki me yake kallo rai da zukata da abin da suka kunsa kamar yadda ya zo cikin hadisin muslim inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa idza kunna natakallamu 'anil faham idan muna magana akan fahimta fala budda lana min at-taqayyud dole ne mu kayyade wace iriyar fahimta muke nufi abinda muke nufi bil fahmi as-sahih al-muwafiq lima alayhi as-salaf as-salih min as-sahaba ridwanullahi alayhim muna nufin fahimta ta kwarai wacce akanta ne magabata na kwarai suka rayu sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yaddar Allah ta ƙara tabbata a gare su wattabi'ina lahum bi ihsan da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa akan tafarki irin nasu domin fahimta akwai fahimta iri daban-daban to amma fahimtar da muke nufi game da alƙur'ani fahimtar da annabi da sahabbansa suka ginu a kai ba fahimtar masu son zuciya ba ba fahimtar masu bin ra'ayoyinsu ba an gane ko shi yasa imamu Shafi yake faɗa Ya ce amintu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah na imani da Allah da duk abin da ya zo daga wajen Allah amma bisa ga manufar Allah ɗin domin za ka iya samun mutumin da ya imani da Allah ya imani da abin da ya zo daga Allah amma a manufar kansa don biyan bukatarsa don biyan son zuciyarsa to wannan kuma kuskure ne haka ya ce amintu da rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam na yi imani da manzan Allah na yi imani da abin da ya zo daga wajen manzan Allah amma bisa ga manufar manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu bari in baku misali bisa ga fahimtoci gurɓatattu dangane da alƙur'ani mai girma da waɗansu 'yan son zuciya suke yi na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin kissar banu Isra'ilawa da annabi Musa Allah yake wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara tuna yayin da annabi Musa ya ce da mutanansa Allah yana umarta ku da ku yanka saniya waye bai san saniya ba ko ya san saniya ko har a cikin ayoyin ma an tattauna sun yi tambaya قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال ادع لنا ربك يبين لنا ma launuha. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون أكرشي دي الله يتي فذبهوها وما كادوا يفعلون فأما ككل سنزوتيا إرن نما سينسا masu bin ɗariƙa shi'a wanda suke so su zagi sahabbai su zagi matan annabi da suka zo fassara bakara sai suka ce aisha Allah yake nufi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ay an tadhbahu aisha wal iyazu billah to kaga wannan fahimta ce ta son zuciya ma anzalallahu biha min domin in banda sakarci da wauta da bata in hakan ne to kenan suna tuhumar annabi da bai bi umarnin Allah ba tunda an masa umarni bai ba hayya bar duniya tunda shi annabi ai bai yanka Aisha ba to kaga lokacin da son zuciyarka ya makantar da kai kake so ka cimma biyan bukatar ka a ƙarƙashin nassi to in ba a yi wasa ba addinin za ka rusa duka domin nan su burinsu shine su ga sun zagi na Aisha to a ƙarshe garin zagin Aisha kuma sun zagi annabi kuma sun zargi Allah da cewa ya yabi annabi akan baya ɓoye gaskiya baya ɓoye wahayi kuma gashi bai yi ba kaga allura ta tono galma kenan ko wannan yana daga cikin son zuciya wanda sau da dama yakan rufe idan mutane da yawa a wajen fassara nassoshi su tafi zuwa ga son zuciya su sauka daga kan fahimta ta Allah da fahimta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ta sahabbai na kwarai to haka nan da suke so su zagi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sai suka ce su ake nufi da jubtu da dagutu a cikin dukkanin ayoyin da suke bayani akan haka alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut suka ce tagutu umar ake nufi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun suka ce wannan duk ana nufin sayyidina abubakar da sayyidina umar to kaga wannan duk son zuciya ne Allah ya raba mu da son zuciya to da dai idan muka ce fahimta muna nufin fahimta ta sahabban annabi abincin Allah ya ƙara tabbata a gare su shi yasa malamin tafsiri kullum abin da zai rinka sawa a ƙwaƙwalwarsa. idan mai jan baki ya jawo maka aya to yi ƙoƙarin ka fassara ayar da aya ƴar uwarta in akwai domin malamai sun sa ka'ida aula ma yufassaru bihi alquran alquran farkon abin da ake fassara qur'ani da shi shine me ƙur'ani saboda da yawa daga cikin wasu ayoyi na qur'ani tafsirinsu yana cikin wasu ayoyin ‘yan uwansu kamar misali ka'idar duk inda Allah maɗaukakin sarki ce wa ma adaraka to sai ya fassara abin da yake nufi misali mu ce alhaqa malhaqa sai ce wa ma adaraka malhaqa kaga nan ya faɗi wata kalma ce kuma ya tambaya wa ya sanar da kai me ake nufi da ita to sai Allah ya bayani akan me malhaqa shine bayani akan alkiyama sai ce kazzabat samud wa adun bil qari'a qari'a ita ce haqa kuma qari'a har sura ce da ita suratul qari'a ana nufin tashin alkiyama a suratul qari'a ma yace al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a sai ce yau yakunu an-nasu kal farashil mabthur da haka malamai suka ce ka'ida ce sananniya a Qur'ani duk inda wa ma adraka ta zo to Allah ya fassara ta da kansa a Qur'ani banda wa ma da inda wa ma tazo to wannan babu tafsirin ta yas'aluka an-nasu a sa'a wal inna ma ilmuha inda rabbi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba saka ce wa ma yudrika babu fassararta amma wa ma akwai fassararta to farkon abin da malamin tafsiri zai sa a kwakwalwarsa ƙoƙarin fassara qur'ani da qur'ani sai ku ji ma fassarar ta fi gardi domin an fito da abu ne daga me inda yake shi yasa akwai littattafan tafsirin da akan wannan aka gina su fassara qur'ani da qur'ani cikin magabata akwai masu kokarin haka duk da cewa waɗansu ba su ware wa hakan talifi ba al-imam ibn jarir at-tabari yana kokarin yin haka tare da bai fadada ba akan haka al-imam abu abdullahi al-qurtubi yana kokarin yin haka tare da bai matsa ba a wannan bangaren ibn kasir yana kokarin haka tare da bai matsa ba a wannan bangaren amma sheikh muhammad al-amin shankiti ya yi littafi adwa'ul bayan fi al-qur'an bil qur'an ma'ana duk ayoyin da qur'ani ya fassara su da kansa to in ya kawo su sai ya kawo uwan su sai ya fassara su to kaga kuwa zaka fita cikin sauki Allah ne ya fassara kayansa da kansa to sai kuma tafsirul qur'ani bi sunnah fassara alqur'ani da hadisan annabi domin manzo Allah ya fi kowa fahimtar qur'ani shi Allah ya dora wa nauyin ya fassara qur'ani da haka dukkanin wata aya da a karkashin ta akwai wani hadisi da ya fassara ta to yi kokari da ka an jawo maka ayar kayi fashin bakinta da yaren Hausa yadda za a fahimta to dauko hadisai ka jona to sai kaga tafsirin ya fito fili ba ra'ayinka kasa ba a'a maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallama kai tsaye to sannan sai mataki na uku shine da ka fassara ayar Qur'ani in akwai magana ta wani sahabi bayan ka fassara babbakun da Hausa masu sauraro sun ji to kuma sai ka ce sahabi wane kuma ya ce kaza sahabi wane ya ce kaza sai ka ga duk an fita lafiya lau sama da mutum ya jawo aya bai jawo wata ayar da ta fassara ta ba bai kawo wani hadisi ba bai kawo magana wani sahabi ba ya yi ta bayani shi kaɗai to ko da bayanin daidai ne amma tasirinsa ba zai kai in ka yi irin wancan salo wanda shi shine fi salama da kubuta ba la mutlaqil faham alladhi la sanada lahu ba muna nufin fahimta kawai wacce babu madogara a tattare da ita ba kawai mutum ya fahimci qur'ani shi da kansa ya fassara shi ba wai ta akai mutane ba sa fahimta ba mutum zai iya fahimta amma fahimtar ka ba ta zama wa tabbatacciyar fahimta sai ka ne sai ka haɗa ta da Allah ya ce annabi ya ce ya tabbata cikin hadisin bukhari sayyidina ali ibn abi talib an tambaye shi a matsayinsa na shugaba na ahlul baiti hal inda kun ma laysa fil qur'an aka ce ku ahlul baiti kuna da abin da babu a cikin alqur'ani sai ce la ma inda na ma laysa fil qur'an ba mu da wani abin da babu a cikin alqur'ani domin da yawa zaka ga mabarnata sai su ce ahlul baiti suna da wani ilimin da sauran gama garin mutane ba su da shi yan ɗariƙu haka suke yi da wannan suke fakewa su ta yaɗa tsiyarsu ce wannan ilimi ne na ɓoye ahalul baiti ne sirri ne kaza kaza da sauransu to haka nan ma yan shi'a su ce ƙur'ani ai ya kai ninki uku wanda yake hannun mutane yanzu bai fi kaso ɗaya ba ma'ana su ƙur'aninsu inda za a fito da shi izu ɗari da tamanin ne sittin sau uku suka ce duk sauran yana wajen ahalul baiti kaso ɗaya ne kawai aka ba sauran gaba garin mutane to Allah cikin sai na Ali yace ƙarya ne mu babu wani abu da yake wajen mu wanda baya wajen mutane illa mi illa ma fi hadhihi sahifa sai ya nuna mai tambaya ce sai abin da ke cikin wannan takarda sai ce to menene a cikin takardar sai ce bayani ne akan diyya annabi ya rubuta min saboda abu ne wanda yake da wahalar riƙewa da ka in an cire wa mutum ɗan yatsa ga abin da za a bashi diya in an cire hannun gaba ɗaya ga abin da za a bashi diya in ido aka cire in kunne in hanci wannan bayani ne akan diyya. sai ce illa fahaman yu'ta rajul fi kitabillah sai dai fahimtar da Allah ke iya bawa mutum a cikin littafin Allah to wannan ya tabbatar da cewa mutum zai iya yin fahimta tasa amma ya sani fahimtar ba ta zamowa daidai sai ta dace da me abin da Allah ya ce da manzon Allah da kuma sahabbai kai kawai yau ka zo ka fahimci ƙur'ani fahimta tsantsagwaro taka kai kaɗai, to ba a sallama maka ko da fahimta ce in bata cika wancan sharaɗin ba sai mu kira ta fahimta khati'a ba fahimta sahiha ba domin alfahamu akwai alkhati akwai kuma alfahamu as-sahihu da ka alfahamu sahihu huwa ma wafaqa kitab Allah wa sunnata rasulillah wa fahma as-sahabati ridwanullahi alaihim لأن القرآن أنزله الله تعالى رسالة إلى البشرية domin shi ƙur'ani Allah ya saukar da shi ne a matsayin sako zuwa ga 'yan adam ruhu! dan su yi tunani game da shi waliya'lamu ma fihi kuma dan su san abin da ke cikin sa waliya'malu bihi fi waqi hayatihim kuma dan su yi aiki da shi a rayuwarsu ta yau da kullun idan fala budda lahum min fahmihi kenan ba makawa dole mutane su fahimci alqur'ani fa huwa zu ahammiya da ka fahimta alqur'ani abu ne mai matukar muhimmanci qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka dan su yi tintintini game da ayoyinsa kuma dan masu hankali su dau izina suratu sad aya ta 29 قال الشيخ Muhammadu Amin, ابن محمد المختار ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي المتوفى 1393 هجرة شيخ محمد الأمين الشنقيطي دم محمد المختار دم عبد القادر الجكني الشنقيطي wanda ya rasu a shekara ta 1393 hijira ya faɗa a cikin littafinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yace wa qad zakara jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah mai girma da buwaya ya faɗa a cikin wannan aya mai girma annahu anzala hadha al-kitaba mu'azzaman mu'azzaman nafsahu ko mu'azziman cewa ya saukar da wannan littafi yana mai girmama kansa da kansa jalla jala wa ala mai girma da buwaya bi sigatil jam'i ta hanyar kawo sigar jam'i sigar jam'i shine Allah yace anzala namun saukar kalmar mun saukar ba ta nuna Allah da wani suka saukar shi kadai ya saukar kamar yadda muka sani a ilimin nahwu akwai abin da ake kira da jam'u ta'zim jam'u mu'azzim nafsahu jam'in da shugabanni suke yi yanzu shugaba ko sarki ko gwamna baya cewa nayi sai dai ya ce me mun yi amma ba yana nufin shi da wani ba ko da shi kadai yayi to wannan jam'i ne na manya asali Allah shi ke yinsa shi ya cancanta kuma ya yi shi shi yasa wasu daga cikin 'yan mushan sai suke cewa ai qur'ani ma da kansa ya ce Allah ba ɗaya bane in aka ce da su me yasa sai su kawo ire-iren waɗannan ayoyin ai Allah ya ce inna anzalna mu muka saukar kenan ba shi kadai bane inna arsalna mu muka aiko kenan ba shi ba bane to kaga wannan jahilci ne ta bangaren yaren larabci ai duk larabawa sun san jam'u ta'zim jam'i na girmama kai da kai to da haka nan da Allah ya ce anzalnahu mubarakun ba yana nufin shi da wani ba yana nufin shi kadai dan haka ya faɗi haka ne don girmama zatin sa subhanahu ta'ala da haka shine Sheikh Muhammad Al-Amin yake faɗa yace bi sigatil jam'i wa annahu kitabun mubarak kuma shi Qur'ani littafi ne mai albarka wa anna min hikami inzalihi yana daga cikin hikimomin saukar da Qur'ani an dabbaran nasu ayatihi dan mutane su fahimci ayoyinsa ayyata fahamuha ai su fahimce ta kaga at-tadabbur huwa at-tafahum at-tadabbur huwa at-tafahum da aka ce liyadabbaru ai liyatafahamu wa yata'aqaluha kuma su hankalci ma'anar su kama ta da hankulansu wa yum'inu an-nazara fiha su kyautata duba a cikin su hatta yafhamu ma fiha har su kai ga fahimtar abin da ke ciki min anwa'il huda na nau'ukan shiriya wa an yatazakkara ulul albabi kuma dan masu hankali su dauki izina ay yatta'iza ashabul uquli salima abin nufi masu hankula lafiyayyu su dau wa'azi su fahimta wanda hankulansu suka kubuta min shawa'ibil ikhtilal daga dukkanin wata matsala da take hana cikar hankali kamar hauka kamar wauta kamar yarinta ƙuruciya kenan ko duk waɗannan matsalan suna sa hankali ya zama bai cika ba to da haka masu cikakken hankali da su Allah yake magana game da Qur'ani kuma ya nemi su magana ne don su fahimta don su gane da haka wannan shine hikimar saukar da Qur'ani ko ɗaya daga cikin hikimomin qala abul qasim mahmud ibn umar ibn ahmad az جار jarullah زمكشري abul qasim mahmud dan amru ɗan ahmadu almutawaffa wanda ya rasu a shekara ta 538 hijira shekara ta 538 bayan hijira shi ma ya faɗa fi kitabihil kashaf an haqa'iqi gawamid tanzil gawamid akwai alif tsakanin wawun da mimun cikin littafin alkashaf mai yayewa an haqa'iqi gawamid tanzil game da haƙiƙa abin da ƙur'ani ya ƙunsa ga gawamid jam'u gamid gamid abin da yake ɓoye to da ka shi littafin kashaf yana fito da abubuwan da suke ɓoye cikin alƙur'ani na ma'anoni don a fahimta sai ce wa tadabburul ayat abin da Allah yake nufi liyar dabbaru ayatihi shi tadabburul ayat ɗin ai at-tafakkuru fiha shine yin tunani a cikin ayoyi wa ta'ammul da lura allazi yu'addi ila ma'rifati ma yudabbiru zahiruha zahiraha min at-ta'wilat as-sahiha wa ta'ammul da lura allazi wanda yu'addi take kaiwa ila ma'rifati zuwa ga sanin eh, takaffur ko ya salam ya salam at-tafakkur ya zama akwai takadim da ta'khir ko Kafin za ta koma baya fa'un ta dawo gaba tafakkur sai ce wa ta'ammul da lura allazi yu'addi ila ma'rifati ma yudabbiru zahiraha min at-ta'wil wanda yake kaiwa zuwa ga sanin abin da ke bayyanar da zahirin ayar na daga fassara as-sahiha wacce take ingantacciya wal ma'ani da kuma sanin ma'anoni al-hasana kyawawa li'anna man iqtana'a man iqtana'a nun nan ma guda ɗaya ce ba bi bace li'anna man iqtana'a bi zahiril matluwi domin wanda ya wadatu min alqana'a ko duk wanda ya wadatu bi zahiril matluwi da zahirin abin karantawa ma'ana kawai abin da ya fi damuwa da shi karatun bai damu da yasan ma'ana ba lam ya hilla minhu bi kasiri qa'ilin to ba zai samu amfani mai yawa ba in kana so ka mori alkur'ani to sai ya zama kana karanta shi kuma ka san ma'anar abin da kake karantawa ina fata an fahimta in dai kaga mutum yana karatun alkur'ani in ya zo wajen ayoyin azaba har yakan yi kuka to ya nuna ya san ne ya san ma'ana wanda kuma wannan yana daga cikin abin da ake so mu kai gare shi in muna karatun ƙur'ani ayoyin rahama su sa mana sa tsammanin samun rahamar har mu roƙi Allah ayoyin azaba su sa mana tsoron azabar har mu roƙi Allah tsari daga wannan azabar shi yasa Allah da ya yabi annabawa tun daga wazkur fil kitabi Ibrahim har ya kai wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyya sai ce ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin Wa Isra'ila, ومن waje ta وإسرائيل وممن sai ce سيتي Tutla تتلى Ayatu آيات الرحمن Sujjadan wa Bukiya. in an karanta musu ayin Allah sai su faɗi su sujada su yi kuka wannan ya nuna sun san ma'ana kenan domin in ba sanin ma'ana ayar azaba sai a karanta ka tuntsire da dariya saboda ka ma jume ake cewa ba ka ɗauka ba da kai ma ake ba shi yasa makarantan Qur'ani ko malamai suka ce rubba qari alquran wal qur'anu yal'anuhu yasa da dama wani makarancin qur'anin yana karatu qur'anin yana tsine mai domin me ana magana da shi shi bai ɗauka da shi ake ba ana magana da za ta sa kuka da raurawar zuciya amma shi dariya yake yi to kaga wannan ba daidai ne. da haka wajibi ne sai mun fahimci qur'ani da wannan zai sa mu kai ga samun amsar saƙon da Allah ya aiko mana da shi a cikinsa وكان مثله كمثل من له لقحة لقحة ضرور ميين إرن هكا توزي زما كمر متمن da yake da taguwa ce mai yawan nono amma la ya kuma baya tatsan nona mutumin da ya san lafazin qur'ani bai san ma'anar qur'ani ba to ba zai ci gajiyar qur'anin ba kamar mutumin da ke da taguwa mai nono amma kuma baya tatsan nonanta wa muhratun nakurun la sauliduha kuma wai kamar misalin da yake mutumin da ke da godiya wacce take da lafiyayyen mahaifar da in an mata barbara za ta iya haihuwa amma kuma bai samu ta haifa masa ‘ya'ya ba domin bai san amfanin ta ba bai ci moriyarta ba Wanil hassan magana ta zo daga hassan basari attabi'iyu shahirul jalil rahimahullahu allah ya ji kansa da rahama Kale ya ce قد قرأ هذا القرآن أبيد وصبيان قرآن أبيد وصبيان قد حقيقة قرأ هذا القرآن أبيد وصبيان باي ديارا أنا ناس كرنت ونن القرآن أما لا علم لهم بتأويله أما بس سمى أنا ميسكي كرنت أبا حفظوا حروفه سنهدت حروف القرآن وضيعوا حدوده أما سنكيت الفرموم القرآن hatta inna ahadahum har sai ta kai ɗaya daga cikin su la yaqulu kaji yana cewa wallahi laqad qara'atu alqur'ana fama asqattu minhu harfa na rantse na karanta alqur'ani tun daga farko har ƙarshe ban yi kun tuntube ko na harafi ɗaya ba da yawa za ku ga akwai wanda wannan ya fi damun su cikin musulmi musamman in muka tafi makarantunmu na allo na tsangaya abin da aka fi damuwa da shi mutum ya karanta ƙur'ani a ce ya sha fari tun daga farkon fatiha har zuwa minal jinnati wan nasi ba a kama shi yayi kuskuren karatu ko kuskuren rubutu ba to wannan shi aka fi damuwa da shi amma maganar a fahimci me qur'anin ya kunsa wannan kuma ba a damu da shi ba to wannan tun a zamanin tabi'ai ana aka fara samun haka mutanen da suka fi damuwa da karanta qur'ani lafazin da kiyaye bakin wajen rubutu amma ba su damu da sanin me ma'anar ba to shine Hassan al-Basri yake ba mu labari yace wa wallahi asqatahu kullahu to amma me wannan ya sani wallahi gaba ɗaya ya kuskure wa qur'ani dan ka karanta qur'ani tun daga fatiha zuwa nasu baka kuskuren harafi ba amma ba ka san saƙon da qur'ani yake kunshe da shi ba to wannan ba burgewa ce. an gane ko burgewa shine tun daga fatiha zuwa nasu abin duk da ka karanta ya zama ka san me ka karanta Saƙon ya shiga kunnenka ka fahimci me ake cewa ko da za ka yi tuntuɓan harafi a tashe ka wannan ba matsala ba ce domin inda wannan matsala ce to za mu samu manzo Allah baya yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama yana karatu ya tuntube har ma wata rana ya salla, a cikin sahu akwai ubayyu dan ka'ab wata sura ta rike annabi sallallahu alaihi wasallama karatun ya dauyi har aka idar da sallah annabi bai tuna ba sai tsallakewa yayi da ya juyo bayan ya sallama ya ga ubayi dan ka'ab a cikin mutane yace kana nan muka yi sallah da kai muka yi sallah ya yace da ni yace me yasa ba kai mun tuni ba lokacin da qur'ani yayi mun tauri kaga kenan wannan ba aibu bane amma ba wata aya da zaka ce annabi bai san ma'anarta ba babu ita ina fatan mu fahimci wannan to wannan shine abin da ake so mu fahimta fahimtar tafi mana burgewa sama da me karanta bakin tare da karanta bakin yana da mahimmanci amma ka sani shi wasila ne zuwa ga me fahimta domin in bakin bai karanta ba fahimta ba za ta yi kyau ba sai baki ya karanta da kyau sannan ake samun kyakkyawar fassara to amma kada ya zama iya burin mu shine iya karatun banda me banda sanin ma'ana da haka Hassan al-Basri yace duk wanda ya wannan hakika ya kuskure wa Qur'ani duka ma yura lil Qur'ani alaihi afar shi yasa irin wannan ba za ka ga alamar ƙur'anin ma a tare da su ba wani mahaddacin yanzu da za a nuna maka shi tantagaryen mahaddaci ne gwangaren ne amma wallahi sai ka ga hanyar da ya kama daban ƙur'ani daban saboda bakin kawai ya haddace shi ya fi damuwa da shi bai san abin da bakin yake ciki ba bai san ma'anar ba fi khuluqin wala amal cikin ɗabi'unsa ba za ka ga ƙur'anin ba wala amalin ko cikin aikinsa wallahi ma huwa bi hifdhi hurufihi Hassan yace na rantse da Allah Qur'ani kololuwarsa ba shine a haddace harufansa ba wa ida'atu hududihi amma a tozartar da ma'anoninsa wallahi ma ha'ula'i bil hukama yace masu yin irin waccan ɗabi'a wallahi ba su da hikima walal waza'a kuma ba su da nagarta lafazin waza'a jam'i ne na wazi fa'ala ala wazani eh, jam'i na fa'il a larabci duk abin da jam'insa ya zamo ala wazani fa'ala to mufrad ɗinsa kuma zai zama ala wazani fa'il kamar qara'a a wata sigar jam'i ne na ƙare. kamar kataba jam'i ne na katib kamar hafaza jam'i ne na hafiz to haka waza'a jam'i ne na wazi wazi shine mutum na kwarai mai ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma to mutanen da suke haddace Qur'ani ba su san ma'anarsa ba ba wani gyara da za su kawo a cikin al'umma amma waɗanda suka san shi kuma suka san ma'anarsa to su ake sa ran za su kawo gyara a cikin al'umma domin su suka fahimci saƙon shi yasa in muka koma baya za mu ga sigar yadda sahabbai suka koyi Qur'ani a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun koye shi ne tare da karatu da sanin ma'ana da aiki Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa cikin hadisin Muslim ya ce mun kasance muna koyar aya goma goma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗora mana bakin karatun mu iya karatun ya yi mana sharhin ma'anar musamman ma'anar kuma inda aiki sai mun je mun aikata sannan mu dawo a sake ɗora mana wata aya goma ɗin a ƙarshe ce fa ta'allamna al-ilma wal amala ma'a sai zama mu a gaban annabi mun koyi ilimi da aiki ne a tare la akthara Allah la ko la akthara Allah haula Hassan al-Basri yace kada Allah ya sa irin waɗannan mutane su yawaita a cikin al'umma su ne masana baƙin Qur'ani amma babu mai sanin ma'ana sai ce Allahuma ja'alna min ulamai al Allah ka sanya mu cikin malamai masu tunani da fahimta dangane da Qur'ani wa minal min alqurra'il na. Allah ka tsare mu daga masu karatu da girman kai babu sanin ma'anar abin da ake karantawa haka lamuhu rahimahullah wa qala shaykh Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al-Utsaimin Muhammad ibn Salih ibn Muhammad al al-mutawaffa wanda ya rasu 1421 min al-hijra a shekara ta 421 na hijira yana faɗa fi kitabihi sharhi riyadus salihin a littafinsa sharhun riyadus salihin yace wa lihaza hazzara salafu min kafarati alqurra wa qillati alfuqaha saboda ire-iren wannan illoli na karatu babu fahimta magabata na kwarai suke tsoratarwa game da yawan makaranta da ƙarancin masu fahimta فقال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يتي رضي الله عنه الله يكار مسعود يتي كيف بكم إذا كفر قراءكم وقل فقهاؤكم ابن مسعود يتي قيا والماجران ستابعي يتي ونهالي ذاك كسنشي idan makarantanku suka yi yawa amma masu fahimtar ku suka yi karanci me za ku kasance yaya za ku yi to da ka ibn usaimi ya ci gaba da cewa fa iza alimal insanu shay'a min shari'atillah in mutum ya san wani abu daga cikin shari'ar Allah walakin lam ya'mal bihi amma bai yi aiki da abin ba saboda bai ma fahimce shi ba falaisa bi faqihin a yaren malamai ba a kiransa da faqihi masanin fiqhu mai fahimta hatta law kana yahfazu akbara kitabin fil fiqhi an zahari qalbin ko da ya kasance ya haddace mafi girman littafi na fiqhu da ka to wannan ba a kiransa da suna malamin fiqhu a yaren ilimi ana kiransa muqallad muqallid wanda yake kwaikwayon malamai amma shi ba malami bane ba yanzu da mutum zai haddace tun daga lahallari iziya risala askari muktasar mudawwana duk da ka in ka tambaye shi zai kawo su amma kuma ba zai iya yi maka ijtihadi ya fitar da matsaloli bisa ga kawa'in na fiqh ba to wannan muqallid ne to haka wanda ya haddace Qur'ani amma da zaka ce da shi yi min sharhin suratul falaki bai san me take nufi ba to kaga wannan ba malami bane ba me dai da littafin ilimi ne amma kuma shi bai da ilimin kamar jaki da ke dauke da me kayan littafi hakan baya hana a ce da shi me jahili to da haka malamai haka suka ce in mutum ya kasance da irin wannan siga to hakika ya tawayi kansa da kansa ba za ka kira shi da suna mai fahimta ba sai dai ka kira shi mahaddaci hatta law kana ya hafazu akbara kitabin fil fiqh an zahari qalbin wa yafhamuhu lakin lam ya'mal bihi to kuma koda ya fahimta in baya aiki to nan ma kuma akwai matsala domin wa mal ilmu illa bil amal fa inna hadha la yusamma faqihan bal yusamma qari'a irin wannan ba a kiransa da suna faqihi sai dai a kira shi makaranci ila an kala kai har dai ta kai ibn al yake cewa faharis alal ilmi wa haris alal amal bihi ya kai dan uwa kai kwadayin ilmi kuma kai kwadayin yin aiki da shi litakuna mimman arada Allah bihi khaira dan ka zama cikin wanda Allah ya nufe su da alheri cikin bayi domin manzo Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda duk Allah yake sonsa da alheri sai ba shi fahimtar addini kuma ya hore masa yin aiki da shi as'alullah ta'ala an ya yaj'alani wa iyyakum min ha'ula'i alladhina faqihu fi dinillahi wa 'amilu wa 'alimu wa 'amilu wa nafa'u wa tafa'u muna rokon Allah madaukin sarki ya sanya mu baki ɗaya cikin waɗanda suka fahimci addini suka san shi kuma suke yin aiki da suke amfana kuma suke amfanarwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا me yasa waɗannan mutanen ba sa fahimtar zance kaga nan zargi ne Allah yake yi me yasa waɗannan mutane ba sa fahimtar zance aya cikin suratul nisa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah yake son shi da alheri zai fahimtar da shi addini da aka ya 'yan uwa mu zamo cewa kullum muna roƙon Allah ya fahimtar da mu addini an gane ko annabawa ma suna roƙon fahimtar addini suna roƙon Allah ya hore musu fahimta kuma ya sa su zama masu fahimtarwa da aka wannan shine ilimi mai amfani kuma shi ake nufi A tausiya wasiya da zan cike da ita a ƙarshen wannan takarda fa yajibu alaina an nafhama kitab Allah على مراد الله ونفهم سنة رسول الله على مراد رسول الله wajibi ne a kanmu mu fahimci littafin Allah amma bisa ga bisa ga manufar Allah mu fahimci sunnar manzan Allah bisa ga manufar manzan Allah kada mu rinka caccanja wa Allah manufofinsa da littafinsa ko mu caccanja wa manzan Allah manufofinsa cikin hadisansa kamar yadda muka buga misali a baya kamar yadda dukkanin mabarnata suke kokarin yin haka shi yasa malamai dan ka samu fahimta suke da wata ka'ida da suke cewa istadil thumma ataqid istadil thumma ataqid la ta'taqid thumma tastadil idan kana so ka fahimci gaskiya yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen fahimtar gaskiya da nassi ka fara jira sai abin da nassi ya gaya ma sannan za ka kudire a zuciyarka ba wai ka shigo cikin ƙur'ani da hadisai da wata aƙida ba kana nema mata hujja to in haka ne duk abin da ya zo sai kai ƙoƙari ka malƙwasa shi ya yi daidai da me da manufarka da ka ita ƙa'ida ta addini ba ka ɗaukar abu kamar da shi ka ko mahazahabarka sai addini ya tabbatar maka da ita tukuna an gane ko da haka kun ga shin yan shi'a da suke so su zagi sahabbai tuntuni daman manufarsu ta zagin tana zuciyarsu to yanzu suna so su nemi abin da zai goya musu baya da suka shigo qur'ani sai suke ta caccan jami ayoyi dan su dace da ra'ayinsu to haka nan dukkan wani mabarnaci ba sai yan shi'a ba kadai in dai mutum ya fada irin wannan kuskuren yana da wadda aqidarsa da ya kudirta sannan ya taho qur'ani nema mata hujja to anan in ba ai wasa ba ba zai fahimci daidai ba kuma zai ta lankwasa nasoshi don su dace da son zuciyarsa amma in ka shigo empty jira kake kawai Allah da manzo su gaya maka me zaka kudirce sai ka gani ka tabbatar sannan ka kudirce to ba wanda ya ture wannan aqidar taka domin asali kafaffiya ce sannan ka kudirce ta amma aqidar da daman bata kafu ba kuma ka zo ka neman mata kafa to ba za ta kafu ba wannan kuma zai jawo zuwa ga son zuciya da kuma gurguwar fahimta da haka wala yakunu zalik ba zai yi mu fahimci Kur'ani da hadisai bisa ga manufar Allah da ma'aiki ba illa bi ruju' ila ma kana alaihi salaf sai mun koma zuwa ga abin da sahabbai da tabi'ai suka kasance a kai domin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa saba musu to wannan shine bala'i wa man yushaqiq rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira da haka mu dace da sahabban annabi cikin komai cikin fahimta da cikin aiki wannan shine shiriya da haka na sake maimaita maganar da na riga na faɗa ta Imam Shafi'i amantu billahi wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah ذكره الجزائري a مقدمة منحاج المسلم إمام أبو بكر جابر الجزائري مقدمة ستا منحاج المسلم da wanda yake so ya koma ya duba سيكو معدوبة وأخيرا أوصيكم ونفسي بقراءة رسالة رسالة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ذلك إني وإن أوا ما لمم دكما طالبان إلمي waɗanda ba su leƙa ba su leƙa wani littafi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya rubuta akan haka zai taimaka mana wajen fahimtar da sanin ka'idojin yadda ake fahimtar nassi fahimta mai kyau sunan littafin kaifa yajibu alaina an nafhama quran risala ce karama yaya ya wajaba gare mu mu fahimci alqur'ani fahimtar qur'ani dai wajibi ce to ta yaya ake yin ta malam yayi kokari ya kawo ka'idoji da misalai a cikin wannan littafi wanda duk wanda ya koma gare shi insha Allah zai samu al-khatima ko al-khatama nas'alullah al-ali al-jalil an yaj'alana mimman yafhamu kitabahu wa yuqimu hurufahu wa hududahu innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Kano Allah ya saka da alkhairi mun saurari kasidodi ɗazu da yanzu waɗanda suke da muhimmanci ga musamman mai mu'amala da alkur'ani mai girma Allah ya saka da alkhairi ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da Malam Ibrahim Abdullahi Jushi da ya ta'aliki gajere takaitacce game da wannan takarda akan wakala bismillah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 muna gode ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda ya azurta mu da wato zuwan a sheikh lawal abubakar shu'aibu wanda Allah ya bashi ikon gabatar mana da wannan karatu mai matukar muhimmanci gaskiya malam ya nuna mana wata gaba mai matukar muhimmanci a wannan karatu wanda da za mu tsaya a nan to insha Allah ta'ala za mu tsira kuma za mu sha Allah ya saka wa malam da alkhairi malam ya yi bayanin shi a fayyace wanda baya da a iya fahimta ta ma baya da buƙatar wani ta'aliki da za a yi saboda yadda malam ya fitar mana da bayanin filla-filla musamman kasancewar shi dama wannan fagen shi ne kuma nan ne layinsa saboda haka dole saƙon zai zo da irin wannan siga da muka jita kuma muka gamsu Allah ya saka wa malam da alkhairi almuhimmu in muka lura farkon abin da malam ya fara jawo hankalinmu a kai shine wato gyara zukatanmu fiye da gangar jiki wanda shi ko zuciya ba za ta gyaru ba kamar yadda al'alamatu shek mini yake cewa yadda gangar jiki yake ginuwa ta hanyar abinci da abin sha to shi ko ita kuma zuciya tana ginuwa ne ta hanyar jin alkur'ani da hadisi da kyakkyawar fahimta saboda haka kaga kenan wannan shine asasi don haka malam ya fara dora mu akai kenan lallai ne sai mun tsarkake zukatanmu mun gyara zukatanmu wajen neman ilimi wani malamin mu yake cewa da Allah madaukakin sarki yake cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة yace kun ga anan sai da aka fara da taskiya in zaka je neman ilimi ka fara tsarkake zuciyarka tukunna al'allamatu shakku saimin yake cewa gwargwadon yadda ka tsarkake zuciyarka wajen neman ilimi to gwargwadon yadda Allah zai baka basira wato nauyin fasanta cikin tsarkin zuciyarka to nauyin fasanta cikin da zaka samu na basira yace ita kuma basira ita za ta bada fahimta don haka idan zuciya ba ta da tsarki to za a samu rauni wajen basira idan kuma basira ba ta da baka da basira to fahimta kuma sai taimaka wahala Sau da haka malam sai fara dora mu akan wannan tsari mai kyau Wannan muna fatar ubangiji Allah ka tsarkake mana zukatanmu wajen wannan babban al'amari na neman ilimi Allah ya taimake mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa a cikin ganga a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru ganga jiki ya gyaru in ta ɓaci ganga jiki ya ɓaci yace ita ce zuciya a sharhin arba'una hadith a shakku sai yake cewa dole ne ɗan adam ya ba zuciyarsa kulawa cikakken kulawa saboda ita zuciya wato gangar jiki biyayya yake mata idan zuciya ta gyaru sai ta umarci gangar jiki da aikin alkhairi kawai sai ci gaba da yi idan kuma zuciya ta ɓaci sai ta umarci gangar jiki da mugun aiki sai jiki ya lalace sai zama bai da amfani don haka zuciya ita ce komi in ta gyaru komi ya gyaru Allah ya taimake mu ya ba mu ikon ganewa da gyarawa akwai wani aboki na yana magana mahaifinsa ya aika eh, kakansa ne sai ya ga ya aje gemu ya ce kai umaru yanzu haka aje gemu ka girma sai ya ce eh sunna ce sai ya ce ai sunna a zuciya take sai ya ce i eh, ya yadda sunna a zuciya take amma duk gonar da aka shuka mata iri na gari ko za a ga ya fito saboda haka duk zuciyar da aka shuka mata tsoron Allah to za a ga kuma tsoron Allah ya bayyana a gangan jikinta Allah ya taimake mai ba mu ikon ganewa da gyara sau da haka bayan malam ya jawo hankalin mu akan wannan sai kuma ya nuna mana dole ne mu takaitu bayan an ce an fahimta kuma dole ne mu takaitu akan fahimtar magabata na gari dan nan ne matsalar take in ba haka ba kowa ma sai ya kawo ayar Ƙur'ani ya kafa maka hujja ko hadisi ya kafa maka hujja idan ba a ƙayyade inda za a samo fahimtar ba kunga za a iya samun matsala shi yasa sai wani ya zai ce maka nan ƙasar aka samu wani malami ya yi rubutu ya zo ya ce mace ma tana iya zama ba annabiya aka ganin wannan abin ma birgewa ce ya yi har an je an yi mukabala da shi a misira har ya zama wata abu har ana ganin shi ya ma isa sadaka in ka ga dama ne sai wani wani ma badari ke sai zo ya maka magana in an ce shehin shi an ce yayi kaza ko ya zo da wani abu baka yadda ba sai ce maka Allah ma da ya ce wa auhayna ilan nahlati balle irin manya manyan shehinan mu kaza kaza kaza ilan nahli kawai shikenan sai a ce to shikenan dan haka balle manyan shehinan mu in an yi ilan nahli to ina ga ila irin shehi wani da shehi wani sai rikita ka kaga kenan fahimtar da zamu yi idan aka ƙayyade ta akan fahimtar magabata na farko ko mala ya faɗa mana su mu tsaya akan fahimtar ƙur'ani zai iya fassara mana ƙur'ani mu samu sauƙi ko sunna ta fassara mana ƙur'ani ko maganan sahabbai malam ya kawo mana wannan a matsayin daki-daki ba a matsayin wai ƙa'ida dole ne sai ka samu ƙur'ani ba sai in ka rasa kamar yadda wasu ke cewa da suke kafa hujja da wancan hadisi na mu'azu din da bai inganta ba amma malam yana gwada mana ka'idar da zaka bi cikin sauki da zaka samu ayar ta fassara maka aya to shikenan sai abu ya fi zama cikin sauki idan kuma hadisi ya samu magana sahabbai wannan shine asali na ƙarshe kamar yadda ibnu kasir yake kawo a mukaddimar shi ta tafsiri idan ka tsaya nan to ka sha Allah ya saka wa malam da alkhairi sannan malam sai ya jawo hankalinmu a kan illar masu karanta ƙur'ani ba tare da fahimtar ma'anoninsa ba a nan ƙasar mun ga ayoyi da yawa an yi wasu da ake ce gardawa a ƙasar nan gardawa ba makaranta ƙur'ani ba ne amma da yake ƙur'anin suke karantawa ba tare da sana abin da yake ban ta yaya suka ƙari sai suka koma harkar wasa da kura da biri da dabo a kasuwannin ƙauye abin da ya faru kenan amma za ka iske mutum ya haddace ƙur'ani waɗanda daga baya abubuwan ya zama matsala kamar yadda a duniyar yau ƙwarai da gaske su ne mafi yawanci da mai tatsi ne ya zo suwa ya ɗiba irin waɗannan gayyar ne ya ɗiba sannan a yau ma akwai wani abin da ya kamata mai hattara da shi jama'a lallai musabaka ƙur'ani alkhairi ce tana da kyau kuma abu ne wanda yake kawo ci gaba da haɓaka wato haddata alƙur'ani amma irin yadda ake ƙawata shi da yawan kyaututtuka yaro zai zo karatu alƙur'ani ba ladai yake hange ba yana hangen irin motoci da kujerun makka ga matsayin da zai samu sai ka ga lalle waɗanda za su yi irin waɗannan karatuttukan na musabaka ya kamata a riƙa ba su wani darasi mai zaman kanshi wanda zai rika tsarkake musu zukata su rika kallon abin da ke hannun Allah ya fi abin da ke hannun waɗannan mutanen da za su yi gogo ba su kyaututtuka in ba haka ba sai ya takaitu a wannan ya kuma da bai damu ma da sanin mai ƙur'anin ke cewa ba inda ya karanta muku ya yi daidai ya yi nasara ya kwashi kayan shi to wannan rabon na duniya ya ishe shi Allah ya taimake mu sannan mala ya jawo hankalin hankalinmu akan aiki da ilimin ba a yi karatun ba kuma a yi aiki da shi lallai ne a yi aiki da shi sannan malam sai ka mana wata magana muhimmiya Shi shine fahimta alkur'ani kan abin da Allah yake nufi da fahimtar sunnar manzan Allah akan yadda manzan Allah yake nufi don in ka kawo alkur'ani ko ka kawo hadisin ka fassara shi ba yadda Allah yake nufi ko yadda manzan Allah yake nufi ba har yanzu baka kawo ƙur'ani ba in sunna ce baka kawo sunna ba saboda haka kun ga wannan kuma ba zai yi yiwu ba sai mun koma kamar yadda malam ya ce abu ta farkin magabatan can Allah ya ji kan malam Abubakar Gumi kullun yana cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi amma sai jawo hankalin mu cewa kuma ba za a iya fahimtar Qur'anin ba da hadisin ba sai an koma ga fassarar magabatan farko eh eh min ba ma ta bayyana ya kawo aya ya kafa hujja kuma ta wannan maganar tashi saboda haka wajibi ne jama'a mu fahimci wannan karatu kuma alhamdulillah Allah ya sa mala ya rubuta wannan takarda an tafi da ita muna fatar ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu ikon gane wannan karatu da kuma bin shi bidika da tsayuwa akan wannan ka'idar don mu ciribar karatu domin karatu ba za a ciriba shi ba sai an tsara ka'idar shi muna fatar ubangiji Allah saka wa malam da alkhairi ya kuma yalwata masa kirjinsa ya ƙara masa himma da juriya akan wannan aiki na karantar da al'umma sanin haƙiƙanin wannan addini da kuma tafiya a kansa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abdullahi jushi allah ya saka da alkhairi bisa ga wannan taliki mai muhimmanci yawa musulmi ba an sallame ku bane da ba tashi tsaye za a yi ba akwai jawabai masu muhimmanci da za a gabatar kuma kamar da kuka gani an yi iya har kokari